kamar kullum yana cikin abubuwa masu muhimmanci a rayuwarmu ta musulmi tunasar da junanmu kan abin da zai amfane mu babu abin da muke bukata wajen kyautata alaƙarmu da mahalicinmu irin kyakkyawar muraƙaba kyakkyawar muraƙaba mun sha magana a kanta ko a hudu ba da kuma irin wannan faɗakarwa da muka yi lokaci-lokaci kowane ɗaya daga cikin yana da buƙatar kyautata muraƙabarsa dangane da Allah mai ake nufi da muraƙabar al-muraqaba abinda ake nufi shine lura da kiyayewa da kulawa da sanin ana ganinka da tabbatar da cewa babu ɓuya da ƙudurtar cewa duk abin da ka yi ba kai kaɗai kake ba ana kallon wani shi ake nufi da ne muraqaba a bibiyar mu ga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk mun sha jin fassarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa ihsan ko mala'ika jibril da ya zo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi akan abubuwan nan guda uku ko hudu na farko ya tambaye shi akan al-islam قيامه فذكر أركان الإسلام يا أم بتانا تقول المسلمين في بلاد يا القوى يسني كما أن أمس الديبار إتفي ما تقولنا من المعنر ركونا المسلمين في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا سنن يتمكش أكن إيماني شما جاء أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم, آه، الآخر القدر خيره وأن تؤمن بالقدر خيره وشره سنة يركوين إيماني بلا شدة وبعد من في ya tambaye shi menene ihsani ihsani sai ya fassara masa shi da wani abu mai sauƙi mai wahala mai sauƙi wajen fassarawa amma za mu kula kafin mutum ya zo gare shi sai ya tsallake waɗancan matakai ko in ce ba zan ce tsallakewa ba sai ya bi waɗannan matakai kuma ya same su guda biyu nan na farko sai fassara shi da cewa an taabuda Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu ay fi alwaqi'i wal haqiqati fa innahu yaraka to shi yana ganin ka hakika ne kai ba ka ganin Allah bi ainai ra'asika fi hadhihi alhaya a wannan da wannan idanu da take kanka duk duniya babu wanda ya ga Allah ta'ala da haƙiƙanin zatinsa da idan nan wannan idan guda biyu na duniya babu gani na a ga Allah haƙiƙanin yake annabi Musa alaihi salatu wassalam ɗaya daga cikin ulul azmi ya roƙi Allah ya gani amma mai Allah ya ce masa yace lan tarani lan tarani akwai bambanci tsakanin lam baka a baya ke baka ganni ba inda aka yi amma ce lan tarani to na future ne sam sam ba za ka ganni shine ma'anar lan in aka sa lam lamaluhu da nun lan sam sam ba zai yi ga wannan wani abu ne da Allah ta'ala ya kore shi a wannan rai sannan ya faɗa mana a suratul an'am la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir al-absar ganin mutane ido ido wannan ko gani da mutane suke amfani da shi su ga abu la tudrikuhu ba za su riske shi ba riska shine su gan shi su haɗe shi da kallo su gan shi gaba ɗaya ma'ana da hakikanin zafinsa a duniya su babu amma a lahira bayan an shiga aljanna yan aljanna sun shiga aljanna Allah ta'ala ana ganin sa yan aljanna za su ga Allah yadda Allah yake duk wannan zaman da muke muna tunani ka haka kawai za ka zauna ciki ya Allah ya ke ya ka za duk ka hutar da kanka a wannan duniyar duk zurfin tunanin ka duk karatun ka duk mafarkinka ba za ka yi Allah an fahimci wani abu sai dai ka ce ka ga wani abu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi ne a hadisin Abu Dharr an tambaye shi hal ra'aita rabbak yace nurun anna arahu nurun anna arahu haske ne ta a zan shi ma'ana akwai haske shine hijabi tsakanin mu da wani hadisi kuma ya faɗa ce hijabuhun nur law kashafa anhu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi yace hijabinsa tsakaninsa da halitta wani haske ne da zai yaye wannan hasken to duk abin da yake gani na halittarsa da ya kone inda Allah zai yaye haskensa na zatinsa kowa ya gan to da duk abin da ya halitta konewa zai babu wani abu na halittar Allah wanda yake ya ƙadiru an ya tahammala ru'yat Allah wanda yake da ikon ya iya jurewa ya ga zafin Allah في سأي في الله والنبي متوتر لن ترى ولكن عريتي في متى آه، ولكن انظر الى الجبل اما يا مثال اذا كنتي كما كنتي براكتيكال كنتي في ألا مثلا أنا بابا سكن تنبري ألا ينون المسلم هنا أبو ذيك أرى مسلم إيمان إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي كل dan adam yana son zuciyarsa ta nutsu akan wani abu wani ba sunansa kokonto ba eh ba kokonto ba musamman kuma su annabawa nesa suke da kokonto amma tunda suna da damar su roƙi Allah kuma ya amsa musu kaga gatan nasu ba na wasa ba ne abin da za su ce ya Allah ya kaza din nan ne sai su tambaye shi sai Allah ba da amsa shi ya sa ake so mutum ya kiyaye duk abin da annabawan nan suka roƙa kuma aka hana su to wani ya zo ya ce maka ko wani waliyi shi yana da damar ya ga wannan abin wannan tun daga nan wajibin ka karya shi wannan da abubuwa dangane da Allah ba a tabbatar da su sai da nassi in Allah ba da labari ba magana ce aka ce to me Allah ba zai iya ba duk wannan zancen ba shi ne ita hujja ita ce shin yayi kun bai jona zance akwai bambanci ko tsakanin zai iya da ko yayi yau ka baka ce ai ba abin da Allah bai iya ba ai yana baiwa kowa abin da ya ga dama sai a yi wannan gaskiya ne amma labarin da muke so shine ka kawo inda Allah ya ce mun yi kaza mun yi kaza mun yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam bada labari Allah ya yi kaza ko ya ce kaza wannan shi ake cewa hujja an fahimta to ba wai maganar mai Allah zai ya ba inna Allah ala kulli shay'in qadir da ya faru zai ba mu labari tun da bai ba mu labari ba to kar mu ce yayi sai idan muna da dalili shi musulunci ba molan ba ne ba mafarki ba ne ba tunani ba ba abin da kake so ba ne a abin da Allah yake so Allah sa kun gani. sai Allah ya ce wa annabi Musa lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترعيه أما أبو ذاك يقعدوا في طور سينا لكم نفس دي دبونا نبتك كليش ألا جاء الله فإن استقر مكانه إن دوز أن الناس إن ديك فسوف ترعيه داخل بينه فلما تجلى ربه liljabali tajalla yayin da ubangiji tajalla ya bayyana nan tajalla fi'ili ne lazimi ba mutane ba yauwa yayin da Allah ta'ala ya bayyana kuma wannan bayanin ba a faɗi kaifiyarsa ba yauwa ma'ana Allah ya bayyana wani abu da ya so ya bayyana na hasken zatinsa ikrima maula ibn abbas ya rawaito daga abdullahi ibn abbas cewa allah ta'ala ya bayyana hasken zafin hasken zafin gwargwadon ɗankuri yankan hannu wannan ɗankuri ɗan wannan allah ta'ala ya bayyana hasken sa. سيني فهم لما تجلى ربه للجبل جعله مين في الله يقول يدوس أنه يزمن ركو تججي قبعة يرغجي قبعة يرغجي وسكو وخر موسى صعيقا في أنه موسى يقادي أصومي وعن ذا مثلا لن ترى هذا هكذا هكذا دي إدل من ينمي wanda ake da rai da shi yanzu mutum ba zai ga Allah da hakikanin zata yi amma ran kiyama an yi hukunci yan aljanna sun shiga aljanna ko in ce insha Allah mun shiga aljanna ko ya Allah duk wanda yake nuna nan Allah ka hada mu aljanna to bayan an shiga Allah ta'ala zai tambayi bayansa duk da bai magana suna ji zai tambaye su me kuke so kuma yanzu sai su Allah ne ba kai mana ba lan buju hana ka faranta fuskokinmu fuskanmu ta yi haske ka sa mu cikin daɗi daɗin aljanna ga cikin muna cikin mutum sha kuma sai an bar su sai an yi musu irin farkon saukar bakin nan sun gama kwana ka san bako in ya zo ka ba shi masauki gaban ɗaki aka aiko abinci duk mai gidan mai zo sun gaisa ba misali ne ki baro a duniyance ai sai ya nutsu sai kuma a zo a gaisa shi ko yawwa musamman yayin mu sai an barka ka huta sai kuma a zo sai a fara zancen ina wuri Allah ta'ala zai wa bakinsa a aljanna irin wannan sai ya tambaye su me kuma kuke so sai sai Allah wani daɗi ne ba mu samu ba komai mun same shi sai shi ba za a ba ku ƙarin wani abu ba shine sai Allah ya bayyana gare su sai su gan shi haƙiƙanin yadda Allah yake haƙiƙanin yadda Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in Allah ya bayyana ɗan aljanna suka gan shi za su ji cewa abinda suka ci suka sha suka gani na daɗi gaba daya ganin Allah ɗin ya shafe musu komai ya fi aljannar daɗi ya fi komai a cikin aljannar daɗi duba wannan al'in'am in'amin ru'ya wato yadda Allah maɗaukaki zai ni'imtar da su su ji wannan daɗin kun ga wannan daɗin idan ne kawai zai gani kun san shi abin da ake kira daɗi likulli shay'in bi hasabihi wani abu in ci ka ji gamsuwarsa ko abin sha shi ma ka ji gamsuwarsa zuciyarka ta nutsu cewa ta yadda wannan abu ta gamsu da shi shi sa wani lokacin har kai santi ko kuma ne ba haushe ne shi ya san santi ko na ko ta al'adar da take da santi ko tambayar ku shi ne bahaushe yana da shi ne ci abinci zai saki jiki kuma shi santi fa alheri ne yau alheri ne akwai yanzu bature in yana in yana so ya mitin da kai sai ya mana ka ci ka koshi ko ana cikin cin sai kuma ya tambaye ka wani abu lokacin sai kwakwalwa ta bude sai ajiyar to wannan shi din ne zantin da ya ko ba hauke sai dauke shi abin dariya ne ba abin dariya ba ne ba abin tsokana ba in mutum ya nutsu da abinci ko abin sha a lokacin wasu abubuwa sai ya tuno su yanzu ko gajiya kai da aiki sai ka gama barin aiki sai ka ji wata nutsuwa ta zo maka sai ka ga hutu ya zo maka sai ka kana da shi haka ne ku ba to haka wannan sarki to almuhim da kan in tsawaita mana za su ji cewa wannan ganin da suka yi wa Allah ya fi duk abin da suka taɓa ci ya fi duk abin da suka taɓa sha ya fi duk abin da suka bi almanazir a ba abubuwan gani masu kyau kun ga Allah yana ba mu labari a wurare da yawa ta jiri min tahti hal anhar ko ina a wurare da yawa a asharatin mawadi wurare goma sha wani abu ko gomayya da yawa Allah ta'ala yana gaya mana cikin alkur'ani tajri min tahtiha al in ya tashi siffanta aljanna me yasa me hikimar faɗin wannan saboda ɗan adam yana son wuraren da ruwa ke gudana ya ga wani abu kore shi yasa har masu sanin halittar ɗan adam suke cewa daga cikin kaloli da ido yake bukatar so yana ƙara ƙarfin ido shine green color kisa Allah ya sanya wa mutum ɗabi'arsa abin da ke fitowa daga ƙasa wannan launi ne ko kuma inda ruwa zai gudana a ƙasa to za a samu wannan wato shuka ta bayyana ko abu tsirrai su fito to ɗan adam yana buƙatar wannan abu kisa sai Allah yake kwatanta masa kwatance ne duk abin da kake ji akwai a aljanna ibnu abbas yake cewa abin da kake da sunansa a duniya kuma an faɗa maka sunansa a aljanna akwai ya ce wallahi a sunan ne kawai amma a hakika ne na aljanna ya fi na duniya ne su ba kusa ba muna roƙon Allah ta'ala ya mana wannan ni'ima Allah sanya mu aljanna Allah sanya mu aljanna to Allah ta'ala zancen sa ke duk abin da yake so in faɗa wannan shimfiɗa ce nan bayanin me ake nufi da muraqaba ka kiyaye Allah ka ji cewa Allah ta'ala yana ganin ka in ka buya in ka bayyana duk Allah yana gani a cikin ayoyin da makaranta mun taɓa magana akan wannan aya suratu yunus ga ta'ala ya ce wa ma ta kunu fi sha'ani ba za ka kasance cikin wani sha'ani ba wani sha'ani wa kuma tatlu minhu min qur'ani ba za ka yi wani karatun alkur'ani ba wala ta'maluna min amali ko wani aiki ba za ku aikata shi ba sai Allah ce illa kunna alaikum shuhuda sai mun kasance mu masu shaida ne halarce muke a wurin in na fihi yayin da kuke kwarara kuke kutsawa cikin aikata wannan ku fahimci wannan sai aka musanta maka aka yi maka amfani da wa ta takunu fi sha'ani sha'an duk wani sha'ani Ke sa ya zo da na kira ko wanda take fi siyasi annafi eh, an ce wa ma takunu inda wannan ma nan nafiya ba za ka kasance fi sha'ani a wani sha'ani ba sha'ani ya ta'allaku bil julusi wal harakati was sukun duk abin da yake da alaka da zaman ka wuri guda ba ka motsi ko da motsi wurin tunani kake ko mai kake yi duk sha'anin da kake yi to ba za ka kasance cikinsa ba wa ma ta tulu min min qur'ani ba kuma za ka karanta alqur'ani ba nan wannan yana nuna mana muhimmancin ka zauna ka ɗau qur'ani ka karanta wani kawai zai kalli wannan ayar ya wuce me yasa ba an maji wani misalin mu dai qur'ani ko ba za ka kasance cikin wani sha'ani ba ba za ka kasance kana karatun alƙur'ani ashe ƙur'ani zila liyutla shi ƙur'ani an saukar da shi don a karanta ne wa ma tatlu tatlu asalin kalmar tala shine abu ɗaya na bin ɗaya shi sa ake cewa yalihi ko yana bin shi sa tilawa asalin kalmar tilawa daga kana karanta wannan aya ne tana bin wannan wannan aya tana bin wannan wannan aya shine ake cewa tilawa ka bi abu tiriyan tiriyan wannan na bin wannan to babu dama da za ka zauna ka ɗau ƙur'ani kana karantawa kai babu wani aiki da za ka aikata shi illa kunna alaikum shuhudan iz tufiduna fihi sai face muna halarce yayin da kuke aikata wannan aiki to malamai suke ce wannan aya daga cikin ayoyi da suke nuna wato abin tsoro ga mutum wajen sanin cewa Allah yana kallon ka a jikin da yake a duk abin da yake ba irin wannan aya ko in ce ɗaya ce daga cikin ayoyin da suke nuna wannan don haka mutum ya ji cewa Allah ta'ala fa yana ganin sa babu inda za ka buya shi yasa ce wa ma ya azubu an rabbika min misqali dharratin fil ardi wala fis sama'i kai bari ku je daidai gwargwadon ƙwayar zarra a cikin ƙasa ko a sama wala asghara min dalika ko abin da ke kai ƙwayar zarra ba wala akbara ko sama da haka illa fi kitabin mubin sai face yana nan an rubuta shi tuntuni a cikin littafi mabayyana Allah ya sani kuma babu inda zaka buya Allah bai san da kai shi sa Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi ke tsoratar da mu dangane da wasu bayan Allah ya ce akwai wasu mutane da kowa ke musu kyakkyawan zato kuma in ana neman aikin kirki suna gaba wajen sallah wajen azumi wajen infakin dukiya da komai amma babban ko babbar matsalar su ita ce in suka ɓuya babu mai ganinsu to suna hauhawa suna aikata zaɓen Allah ba sa aikata zaɓen Allah sai sun ɓuya suna tsoron mutane ta su gansu a bayyane daga mutum ya ga wani abu zai ɓoye nasa yana ɓoye wa matarsa a gari in akwai wani ɗan adam a duniya da yake da wahala ka ɓoye masa wani abu matar ka tana ci wacce tana kallon ka za ka karanta me a idan haka ne kuma sai ma kana kallo za ka iya gane wane yanzu nan ya gama wani yabi ko ka ga motsi sai yana da wani kawai ya rufe wani abu ko yana riƙe da waya nan da nan an sauri an yi rufe ko an kashe wuta ko an kashe kwamfuta ana kallon wani abu daga an ji motsi wani zai shigo an kashe ba ka so ‘ya'ya ka gani ba ka so mata su gani ba ka so makoci ya gani abokinka a makaranta ko roommate ba ka so ya gani menene wannan abin da kake koyewa kana tsoron ɗan adam ya gani kana tsoron kunya ta duniya a biya a ce wani mun kama shi yana kaza ba ka so amma kuma ba za ka iya koye wanda ya halicce ka ba kuma shi ya fi cancanta daga ji kunyarsa ba kowa sai shi إلا alaikum عليكم شهودا إذ تفيضون فيه babu aya suke take tsoratar da mu akan muraqaba irin wani. duk abin da ka yi to Allah ta'ala yana tare da kai yana kallo yanzu a ce Allah shine ahwanan na ilaika ka ɗauki Allah shine mafi rashin girman abinda ba ka so ya ganka hmm? ba ka son mutum matarka ta gani ba ka son ƴaƴanka su gani ba ka son makoci ba ka son babanka ya gani ba ka son abokinka ya gani shi wannan abin da kake din amma baka damu wanda ya halitte ka ya gani ba ka saki jiki ka saba wa Allah shi ba ka jin tsoro ba firgici yanzu ka duba ba duk aka ce za ka zo ka tsaya a gaban wani mutum abba mai daraja wallahi wani har ta yake bai taɓa tsayawa gaban gwamna bai taɓa tsayawa gaban shugaban bai taɓa tsayawa gaban sarki ba sai ruɗe ya ko kuma haka bane amma wai idan shi shi kadai ne ya tabbata Allah yana nan yana kallon amma shi Allah baya jin baka jin kunya to ka binciki imaninka kana da matsala a muraqaba wannan darasin namu ne ne muraqaba kana da matsala a muraƙabar Allah in dai har zaka kwantar da hankalinka ka saba wa Allah ba kowa ka rufe kofofi ba mai ganin sai ka ɗauko waya ka kalli abin da da ka za ta ga ne da hankalinta ta sai ta yi kuka ta kai ka tsara gidansu ko gidan gidan cewa wallahi yana aikata kaza da kaza in ya buya amma wai baka damu ba shi Allah ba komai ka damu ba ne ma'anan an tattakhizahu ahwanan nazirin ilayka sai ka rike Allah shine kalmar ce ba daɗin fassarawa haka wannan nazirin an ce ahwan abinda yake mafi kaskanci mafi wulakanci mafi daraja ma'ana a cikin waɗanda ba ka son su ganka a ce Allah shine mafi kasa ba ka so ɗan adam ya ganka ba ka son makoci ganka ya mata da sauransu duk ba ka hankalinka duk zai tashi ina ma a ce an gano wannan abin da ka yi an samu bidiyonsa duk abin da ka mallaka a duniya za ka bayar saboda kar a nuna haka ne ko ba ka yanzu masu blackmailing mutane mai suke bi ai irin wani hanyoyi wani shi ake so blackmail yau blackmail ba yadda ba haushi ya ɗauka blackmail shine ka ɓata wa mutum suna ko ɓata suna ba sunan su blackmail shine wannan ka aikata wani abu a sirri sai a samu hujja a kansa ko bidiyo ko wani audio ko makamancin sai a turo maka sai ka gani hankalinka ya tashi ce to ko ka ba mu kuɗi kaza ko mu nuna wa duniya Wani shi ne mini black blackmail to babban abin da dan adam yake tsoro shine wannan kunyar ta duniya amma abun mamaki zai saki jikinsa e wannan mummunan aikin ga ubangijinsa yana kallon sa ko ko akwai kokonto ne wajen yaƙini cewa ubangiji yana kallon sa to ga abin da ya faɗi kuma ta kunu fi sha'ani kuma ta tulu min umin qur'ani wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan in tufiduna fi sai kuma ya gaya maka kuma ma ya zubo an rabbika min misqali dharratin har zuwa haka ya jama'a dan Allah kyautata wannan muraqaba kyautata sanin cewa Allah yana kallon da abin da muke rubutawa da abin da muke aikawa da abin da muke posting mutura a social media da abin da muke faɗi da gulma da zamu yi da labarin wani da wani da sauransu duk Allah yana aka ni kokari don Allah mu ji tsoron Allah alakan nan tamu ga Allah ita ce tafi komai muhimmanci a wannan rayuwa yanzu ku duba mutuwa ne ta zo mutu a rayuwarsa yana tsoron mutane su ce kaza a kansa su ce kaza a kansa baya so ya fi son kowa ya je shi amma daga ran da ya mutu daga ran da ya mutu za ka yi mamaki wa ina amfanin wannan mutanen da muke tsoro akwai wani mutum ko a unguwarku da ba ka san a gaya masa laifinka ba ka san ka saba masa ɗan da za ka mutu a ce zai iya zuwa ya hana akwai babu amma sai ka ga mutum yanzu wai ya bi gaskiya ba zai iya ba yana tsoron mutanen unguwar su kar su ce masa ɗan kaza ne shi kar a ce masa ɗan kaza ne shi kar a ce masa dan kaza ne ba zai bi Allah ba ko yana jiran sai wani ya mutu wanda yake kunya ba zai bi Allah ba ka duba tarihin Allah ba duk ba haka suke babu wanda yake da daraja a gunsu irin iyayen da suka haife su amma ka duba annabi Ibrahim yayi da baban dangane da bautar gumaka sai suka saba barin ba in aka zo zancen Allah to Allah ne a sama da kowa ka ji tsoronka ka gyara alaka da shi ko dukkan duniya ba sa san ka kar ka damu da wannan kai dai an koyar da kai ladabi karka zagi mutane karka ci mutuncinsu karka wulakanta su amma karka bari dan adam ya hana ka bin Allah wallahi bai isa sai mutum ya mutu sannan za ku ga ashe kaza ashe kaza ashe kaza ina roƙon Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya sa mu bar wannan duniya cikin imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu kyakkyawar muraqaba Allah ya sanya mu cikin bayi da in sun buya in sun bayyana ga mutane duk yanzu da ganin mutane da rashin ganin su duk ne a zuciyarsu Allah ya sanya mu haka wallahi wannan kuma shine tsantsar imani tsantsar imani karka ji tsoron kowa a duniya wajen aikata abin da yake daidai ne kowa babu wanda ya kai Allah to ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu Allah ya rare mu Allah ya tabbatar da mu akan musulunci Allah ya tabbatar da mu akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akan fahimta mai kyau fahimtar magabata na kwarai wannan duniya yadda ta gurɓace da sabon abubuwa da bidiyo'i da shirke-shirke da barin hanyar Allah da alfahari da saƙawa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka Allah ka jarrabe mu da waɗannan fitintunu Allah ka bar mu akan addini irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma ya aikata su Abubakar Umar Uthman Ali da sauran sahabbai suka mutu a kansa Allah ka karɓi rayukan mu akan wannan musulunci babu wani wanda zamu wani abu dan mu burge shi babu wani wanda za mu ji tsoron mu aikata wani abu don ya kwafi mu don ya ji ba daɗi ya Allah ka sanya mu ya zama idan mu arife mu bi ka mu guman zanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu zama lafiya ka ba mu nutsuwa ka ba mu kwanciyar hankali wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin muna addu'a babban wannan bawan Allah tsohon alƙalin alƙali kamar da ake cewa grand kadi kuma ɗaya daga cikin masoya wannan masallaci da alaƙa da shi shekaru da dama a nan sabi isa jibirin ganta da ya rasu da aka yi masalla jiya muna rikon allah ta'ala ya fi masa masa allah ta'ala ya sa aljanna ce makomarsa allah labawa gori ya sa haɗin kai da salahi da zaman lafiya da dukkan kuma abin alheri haka duk wani musulmi da ya mutu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah kyautata bayan idan mutuwar mu ta zo ya Allah muna roƙonka Allah ka sa mu shiga da imani Allah ka sa da bayyananmu da mu su zama daidai a wurinka Allah ka daidaita mana lamarinmu Allah ka yafe mana abin da mutane ba su sani ba daga cikin ayyukan da muke aikatawa Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka kinsa mu Allah ka sa mu daina abin da ba daidai ba ya Allah ka san mu ciki da waje ya Allah kowa daga cikin mu kuma ya san me yake aikatawa ya Allah muna roƙonka Allah ka yafe mana abin da muke aikata wannan wanda ka rufa mana wanda babu wanda ya sani ya Allah ka rufa mana har gobe kiyama ya zama babu wanda zai san shi sai kai kadai kuma Allah ka yafe mana shi Allah ka shigar da mu aljanna ya Allah yadda kake mana haƙuri muna taɓa maka kana barin mu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 wallahi dinkuso a gaisu wannan ba daidai ba eh, shari'a ba ta ba da damar annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin jirmiji kurkuru ya idan ɗayan ku ya haɗe da ɗan uwan a yan hani lahu zai sunkuya masa shi shine ko haka da kai shi kansa inhina'i ko ballantana ya kai ga ko ballantana ya wani kamar sujada wallahi Allah bai yi da wannan al'adar mu ce da muka kasa eh al'adar mu ce da muka kasa daina ba. kuma girman Allah shi ya kamata a gani sama da girman kowanne halitta eh, Allah bai yi da wannan abun ba kuma ba abu ne da ake da sassauci a kansa eh, babu zancen sauki a kai ba kawai dai a ce abinda wasu suke faɗi cewa aikin da ba ibada ba ce ko da ba ibada ce da za a ce shirka ba to dai haramun an gani in ko aka ce haramun ba kamar sata ne kamar zina kamar shan giya haka ba za ka ce akwai wani sassauci a kan kuma ba magana ce ta niyyar ka daban ka ce a cin da ni ba niyyar haka ne ne kake tsoro ne a ce maka kayi rashin kunya hmm? babu duk duniya babu wanda ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi amma da yaro karami da babba duk zai miƙa masa hannu abinda aka sani ke wani ita ne musulunci ne karantarwa ne addini shi ne sunna amma abun bahaushe dai yana da wahala karfi wannan zancen eh, to kuma wannan shi da ubangiji wallahi babu duk wanda zai ce maka ai ka ba komai ka abin nan al'ada ce zai ba da amsa abun ubangiji addini ne ba wani rikici a cikinsa ba ce kai rashin kunya kuma galibi za ka ga wani ma wanda kake masa wannan a zuci ba son ka kake ba ko ba ka bane soyayya akwai ita ce wannan abin da yake zuci Allah shi kadai ake wa irin waɗannan wasu ka ga malamai yadda ake gaishe su ballantana na sarakuna a gani a fada in wannan abin cin su ya kai ga kamar sujjada Hmm? Allah abin nan yana da hatsari eh, yana da hatsari sosai ga addinin mutum eh, Allah ya tsare mu Allah da karfin zuciyar da za a daina shi yawa musamman su manya su ce wannan abu daga yau a daina kowa a zuciyarsa ba san abu ne ke ba ko ba haka ba to amma wani ya daure kansa sai ji wata makyarkyata ma yake hmm. Allah abin girman Allah huwa akbar وأعظم لك على kyauta نعم إذا yana zaune sai ka zo ka zauna sai ku gaisa سيكو yana zaune sai a zauna sai a gaisa musamman wani za a ga ba karbar hannun zai ba ko ba miƙa hannun za a yi ba amma so ko ba a yi ana zaune sai ka zauna sai a gaisa amma surar da nan Hatsarin ta ba kaɗan ba ne na'am ma'ana na'am hmm. ma'ana su mazaunan gida ne shi ne ma'anan kwamfutin ko eh. duk wanda ka bi shi sallah to abinda yake yi da yadda yake yi shi za ka yi da ka in ba kai sallar isha ba a matsayin ka na matafi kuma raka a biyu za ka yi kasaru to in ka samu wasu suna jami'i in mazauna gida ne su a garinsu suke to in dai ka bi su sai ka cika sallah in suka yi hudu ba za ka ce in kai biyu kai zaman ka ba a sai ka cika hudu in kuma ma ka same su suna cika hudu sai ka samu biyu to ba za ka ce tun da biyu na samu kuma kasar zan yi sai ka sallama daga nan ba a'a in suka sallame sai ka tashi ka ci ko biyu an fahimta haka abinda za ka yi shine in ka san mazauna gida ne sai ka saurara da kai da yan uwanka masu tafiya sai ku yi wani jami'in a gefe Allah ya samu kai hmm. in ka aikata ne hmm. na'am in a eh, daidai ban sai ka sake ƙwarai ba ka yi sallah ba eh, wajibi ne ka bi liman yadda yake yadda yake yi haka za ka yi ƙwarai eh, kuma hmm. in ba ka a'a gefen da ka faɗa na ƙarshen ne ban ji ba eh na'am a inda kai kana kasaru su kuma me yasa aka ce maka kai kasaru ne ina ce sauki ne gare ka to ya za ka zo ka mazaunin gida iyalai su su yawo sai kai ta kai kai ai hukuncin ka daban nasu daban <laughs> haka suna isha raka a hudu kuma gefe kai raka biyu kai tafi ka tafi an yafe wanda juma'a fa juma'a kaga raka a biyu ce ba ta gangana in kan halin tafiya ba wajibinka ba ne halin tafiyarka uzuri shari'a ta kalli wannan abubuwa da kake ciki da sauri da alkawari da za ka riskiwa ne ka kai abunka an yafe in ka samu wuri an baka dama kai jam'i na taƙidimi ko kai jam'i na ta'akhiri ka yi a farkon lokaci ko ka yi a ƙarshen lokaci ya halatta amma karka lazumta wa kanka sai ka wai kana ka zo gari ran juma'a sai ka matsa wa kanka sai ka yi sallar juma'a duk ba ciki kana kan hanya ka wuce sai ka samu wuri ka yi azahar da la'asar ka tafi juma'a a ranar farilla fa in kana tafiya an sauke maka farillar azumi to ballanta na sallah kuma raka a biyu ita hudu ita juma'a dole tana tare da hudu ba ita wannan hudubar juzu'i ne mai muhimmanci a sallar juma'a ba iya wannan raka a biyu da ake samu to wanda ke tafiya yana buƙatar lokacinsa an kuma rage masa masalla mai hudu ta dawo biyu da shi zai kuma sai ya hudu ba ya zama ɗan gari shi yasa dama tana zama wajibi ne ai mun karanta a ibiya Kullum juma'a tana zama wajibi ne alal muqimi la alal musafir akan mazaunin gida amma in kana cikin hukuncin matafiyi ne kai kana mota zaka wani gari ko an tsaya a garin ba wajibin ka bane amma in ka samu dama kuma cikin sauƙi ba za a samu wata wahala ba kuma ko yan group din da kuke motar da kuke tafi an tsaya dole za a yi sallah a ci abinci kuma ga masallacin juma'a ana sallah sai ka shiga ka samu ka ji hudu ba kuma ka yi sallah tare da liman sai a sallame ku sai ku zo ku ci abinci sai ku ci amma in ba tsayawa aka yi ba ba dole ne ka tsaya an ji abu Allah ya samu